Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na farko na ansoshin masu mu da daman gaske kan abubuwan da suka shafi azumi, kamar fa'idojin azumin abubuwan da ya kamata mai azumi ya wurin yi, mutanen da azumin ya wajaba a kansu da fa'idar goman ƙarshe da dai sauransu. Idan ɗumbun masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Muhammad Ibrahim duguri da kashi na farko na ansoshinku. To alhamdulillah wa salamu ala rasulillah sayyidina na Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Da farko dai masu sauraron mu kamar yadda aka sani shi azumi yana da fa'idoji da yawa a addinance kuma daga cikin fa'idojinsa shine wato ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda abdullahi bin umar allah shi kara musu yadda ya rawaito da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa musulunci an gina shi ne akan ginshiki guda biyar baya ga tauhidi wato ta allah da bauta da kuma yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon allah ne kuma bawan allah da tsaye da sallah da ba da zakka da aikin hajji da kuma azumin wata ramadan to kaga fa'idansa shine wanda duk ya yi shi da farko dai ya cika umarnin Allah maɗaukakin sarki kuma ya yi ɗa'a, sannan fa'idar in ka duba a fannoni daban-daban a addinance ibada ce wacce annabawa ma da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ma Allah madaukakin sarki ya wajabta musu yin azumi daidai irin yadda suke yi kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin alkur'ani mai girma ya أيها الذين amanu kutiba عليكم الصيام kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yin azumin yana ƙara mutum tsoron Allah sannan kuma yana ƙara sanya mishi tunani wanda yake tunani kullum shine idan ya dubi ran da shi azumi alhali yana da damar ya ci kuma yana da abin da zai ci to sai ya ga cewa fato akwai waɗanda kuma su rayuwarsu kullum kamar azumi suke yi babu abincin kuma babu halin su ci abincin to amma duk waɗannan wato sai gashi Allah ya kaddara shi ma yau ya samu kansa a cikin masu irin wannan yanayi to sai ya ƙara jin tsoron Allah ya kuma ƙara godewa Allah domin Allah maɗaukakin sarki ya yi haka ne don ya jarrabe shi kuma ya tunatar da shi fa tare da shi akwai waɗanda suke kullum rayuwarsu kamar azumi suke yi da haka in yana da hali kaga dole zai yi tunanin cewa ya taimaka musu saboda shi ma ya ji abin da suke ji sannan kuma dole zai kokari ya ga cewa kullum yana kan bin dokar Allah saboda ga damar da zaka ci ka sha ko da boye ne amma ka ji tsoron Allah kai wannan don cika umarnin Allah da kuma neman yardarsa da kuma neman ladansa to kaga wannan fa'ida ce mai girma a addinance sannan kuma fa'ida har yanzu dangane da kiwon lafiyar dan adam zaka samu wani tunda Allah ya hore mishi ah, abin da zai ci duk abin da ya ga dama da kuma ya so ya ci a duk lokacin da yake son ci shi wannan ba abinci ba matsalarsa ba ne da haka zai ta cin abin da yake so ya ci to wasu abubuwan da mutane ke ci watakila za ka samu suna haifar musu da wasu abubuwa na cututtuka to amma da azumi za ka ga mutane sun koma cikin lafiya hatta waɗanda wato ainihin likitoci suke ba su shawarwarin cewa su rage cin abinci ko su yi kaza to za ka ga cewa in suna azumi wato jikinsu ma yana canzawa kuma za su koma daidai a cikin rayuwarsu kaga wannan ita ma fa'ida ce sannan abubuwa a da ya kamata mai azumi a kowane lokaci ya dukufa wajen yin su to kada ya zama na kawai yana barin cin abinci da abin sha wato ma'ana ga yunwa ga kishin ruwa amma su zama wani banza Allah ya sauwake daga cikin abubuwan da ya kamata a mutum ya yawaita yin su don ya kara wa ladan barin cinsa da shansa wato ainihin girma shine mutum ya lizinci karatun alkur'ani ma'ana ya karanta shi da kansa ko ya ɗauki littafin ƙur'ani ɗin ko kuma ko a wani yanayi ne ya samu kansa ya karanta ƙur'ani ko kuma ya zamo yana halattar guraren da aka keɓe don karatun alkur'ani shi ma ya je ya tsaya ya ji don ya samu lada shi ma abu ne da ake bukata sannan mai azumi har yanzu ya ainihin raya yinin azumin baya ga barin ci da sha ɗin ya zamo yana yawaita ainihin wato zikirori ma'ana yana yawaita neman gafara Allah da bakinsa kamar astaghfirullah da kuma yawaita hailala la ilaha illallah da kuma yawaita neman gafarar wato kamar da muka faɗa kamar yawaita kuma cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sannan duk abin da zai yi kuma ya ga cewa ya faranta ma wani rai ta hanyar sadar da zumunci ta hanyar ainihin wato kyauta ta hanyar ciyarwa ko shayar da masu azumi ko da da dabino ne ko kuma da kayayyakin marmari ne ko kuma koda da ruwan sha ne to lallai ana buƙatar mai azumi ya ainihin dukufa wajen waɗannan ayyuka wannan muna magana akan yinin azumi kenan sannan kuma a daren azumin har yanzu ma'ana wato in dare ya yi bayan an sha ruwa tun daga bayan sallan isha har zuwa alfijir ta keto to ana son mai azumi ya ainihin wato yawaita sallolin nafila a cikin dare ko da a ce yana zuwa masallaci a jam'i da shi ga sallar tarawihi ko kuma ta tahajjud to akwai buƙatar shi kansa kuma don ƙara inganta alaƙa tsakanin shi da mahalicinsa ya ware ko da minti goma ne ko minti ashirin ko minti goma sha biyar cewa ya yi wa Allah alkawarin cewa zai keɓe wannan lokaci ya yi gani tsakanin shi da mahalicinsa ta wajen gabatar da sallar nafila ko raka'a biyu ko abin da ya sauwaka wato ko kuma ya karanta wasu ayoyi daga cikin alkur'ani ko kuma ya keɓe wannan lokacin kawai yana neman gafarar Allah yana kaskantar da kansa yana kuma mai neman kayar da zunubansa a wurin Allah madaukakin sarki to lallai suna daga cikin abubuwan da ake bukata mai azumi ya rinka yi a kowane lokaci sannan kuma abubuwan da ya kamata mai azumi ya kauce musu na farko dai akwai yawan kallace-kallace na abubuwan da basu dace ba kallon haramun ta hanyar talabijin ko kuma ta saurara ko kuma gani a waya ko kuma yawan ta yi da mutane ma'ana duk wanda ta wuce in mace ce ko duk wanda ya wuce in namiji ne ya zamo ana yi da shi ana gulmansa ko ana zundansa duk waɗannan abubuwa an hana mai azumi ya aikata su sannan kuma mai azumi ko da a ce takalarsa aka yi da fada to ya ce shi ba zai mai da martani ba ba zai faɗa ba don shi mai azumi ne sannan kuma mai azumi ba a so ya zamo kullum yana raki yana hayaniya kamar an ɗora masa duniya a ka ya sani cewa wannan ibadar da yake yi Allah ne ya umarce shi yi kuma dama ce ya samu wasu sun buƙaci Allah ya kawo rayuwarsu don su yi azumin nan Allah bai kaddara ba to ya ɗauka cewa duk abin da zai sha na zafin rana ko wahala ko yunwa to wannan na wani lokaci da ya kayyadadde lokacin da aka zo aka sha ruwa duk amince da wannan saboda haka mai azumi ya daina yin raki sannan kuma ya daina yin abin da zai bata ma wasu ko ma wani rai kuma ya daina cutar da kansa ko iyalinsa ko makwabtansa ko kuma jama'arsa sannan ya zamo a kowane lokaci yana aikin kwarai kuma yana umarni da a yi aikin kwarai sannan har yanzu mutanen da azumin nan ya wajaba a kansu da waɗanda bai wajaba a kansu ba dama shi sharaɗin ingancin azumi na wajibci shine na farko mutum ya zama musulmi ne baligi ne wadda shari'a ta hau kansa namiji ko mace sannan mai hankali ne ba mahaukaci ba sannan lafiyayye ne ba mara lafiya ba sannan kuma mazauni ne ba matafiyi ba to waɗannan su ne azumin nan ya zama dole a kansu amma waɗanda kuma har yanzu ko da musulmin ne ba su da lafiya kaga azumi bai zama dole a kansu ba kuma ko da musulmin ne ƙananan yara ba su balaga ba mazansu da matansu shi ma azumi bai zama dole a kansu ba ko da kuma sun haɗa waɗannan sharuɗa gaba ɗaya amma sai ya zama akwai lalura ta tsananin tsufa ko kuma wacce take ɗauke da ciki cikin nan ya girma sannan kuma tana tsoron in ta azumi za ta tagayyara ko kuma abin da ke cikin cikinta zai tagayyara ko kuma wacce take shayarwa sai ya zamana idan ta shayar da nonon nan gashi tana azumi za ta shiga wani irin yanayi ko kuma idan ba ta ci abinci ba a lokacin da ɗanta ko ɗiyanta suke buƙatar shan nono to ruwan nonon zai kafe to ita ma wannan an ba ta ainihin damar ta ajiye azumi matukar babu wata mai shayarwa wacce take za a biya ta ta shayar kuma ko da an samu ma wadda za a rinka biyan ta ta rinka shayar mata din ya zama na babu abin da za a biya haƙƙin wancan mai shayarwa din to ita ma za ta ciyar kamar yadda mai ciki din can ita ma za ta ciyar amma kuma bayan sallah za su rama abin da suka sha sannan mace mai jinin haila wacce take da jini na al'ada na mata da yake zuwa musu kowane wata to yayin da jinin nan yake zuwa to mace ba za ta yi azumi ba har sai jinin ya ɗauke in ya ɗauke kaga a lokacin ba ta sallah kuma ba ta azumi amma ba za ta rama sallah ba sai dai za ta rama azumi bayan ɗaukewan jini in ta yi wanka sannan hakanan wacce ta haihu jinin haihuwa wato jinin biki shi ma yana sa a sha azumi yayin da jinin na yake zuwa to ba za a yi azumi ba za a sha azumi amma daga baya za a yi lissafin kwanakin da aka sha sannan a rama sannan kuma misali wadda yake ainihin da ciwo irin na ulcer ko kuma ciwon tsufa ko kuma dai wata cuta to shi ma zai ajiye azuminsa amma za a yi lissafi wato misali ga wanda ciwon da zai warke bayan azumi sai ya rama abin da ya sha sannan kuma har yanzu wato mu kiyayi ainihin duk abin da zai kai mu ga rasa mu. abin da ya shafi cewa mutum ya yawaita wasa yana nitsewa a cikin ruwa ko tafki ko dai wani swimming pool to domin a ce wai ya samu wani abu daga bakinsa ya sha wannan kuskure ne kwarai da gaske sannan kuma goma karshe wadda daga cikin manya-manyan fa'idoji da ke cikin waɗannan kwanaki na goma karshe a cikin azumi allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa shi alkur'anin ma gaba ɗayansa tun da sauka kashi biyu aka saukar da shi na farko an saukar da shi ne wato gaba ɗayansa daga allo tsararre na Allah wato lauhil mahfuz zuwa saman duniya daga nan kuma aka ci gaba da wahayinsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har tsawon shekarunsa a matsayin annabi manzo shekara 23 sannan kuma daga ciki kamar yadda Allah ya faɗa cewa lallai mun saukar da shi wato inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وطمعنا لله من سوق الشيء القرآني سوق أنا فرقه دبا إن صدق الله المحفوظ زوا سمن دنيا أشكن در ليلة القدر مي كسني كومي سند كي مي ليلة القدر شعب المسلمين رحمة منتظرين سلامة To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan azumi. Yanzu a madadin mai an samu na tambayoyin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri sai kuma wanda ya bada umarni Hailu Haile da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai.